الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابو وبعد تبت الله صلاة ينسيتي بعمشي تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن النصف قصوين يا جماعة الأولى قصوين 1435 kalenda ya nigeria na ajin daidai bai tafi gutsun ya april 2014 ya kalenda ya miladiya na daga littafin a tarbiya alamun na ali sunnati wal jama'a ya ahmad farido page 164 alaɗa ya ci ga tabiya kirki da je man sai ga gani darasin fayo na ga adabun nazar ladabi jiya eba ile man eba chile Allah subhanahu wa ta'ala ga kullil ya yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كل المؤمنين قاموا من يجي يقضوا من أبصارهم قال يا جاوانا wa فروجهم furujahum amala alfaraja shagwata zalika azka lahum ngati ya ganyawa ko inna la khabirun tuci da ilimi bi ma yasna wani yana e jina Allah subhanahu wa ta'ala ji foro ga yanzu zai yi wuda ya zamu la alfarajin wuda ya abi uraira daga ba sallallahu alaihi wasallam ga كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا عرب وين جاء نبي آدم كاين الزنا هو مدرك ذلك لا محالة وعدننا شك هذا واخو هنا كون da ba al'ainani zinahuma an nazar egu baba zinin gayin wuce bulu tukpagu baba nga gayin wagan wali sanu wul kalamu jintara mazinin gayin gagan zina ha albatushu egwa mazinin gayin wulagu toyon zina ha alkuta bici nga yi ezanda walqalbu ya hawi wa ya tamanna yagba majin fewa yagba majin sai jikin wani fe da guri wa yasaddiqu dhalika al-farja wa yukadhibu al-farj ganci masu kun walu a gaskiya ko walu da gamana anya ne ya ce za da da le etiyan ìlàdí òdòdó kí ẹ wò ní òtún lé na wọlé òye pé kú ọtí gandá dọ̀rọ̀ sí ọ̀dá lé nínú ọtí náà wọ̀nyí wọlé á ní àníbìrì ìsìnrìn bàtọ̀rọ̀kà ẹ fa ko wane ga imamu na wujin bayani ke je ma ne gane na kaku ne zaga da ya ji guni da yin zagin doci na wujin na yi ajinabiya ungwayin wule wuya na wa majani ya kpakpaga wadocin wule na kawai ga da azuki wacin wule wa yau da wa ma'adi lafiya. Gwa ji ko? kwale ga mini adabu da da alaka bai ga nane nan kwale ga ungoyin zagiya a zagaji sutura kemnan musulunci wani maya magoyin zagiya fiya da lanin fatu da gajen buwa ebogo mumini unwe yan wudan umuwa min ciya yagbun enaja enaga yara mu ne zugada ciulima ya bane yadda cin ya jiyan za an yi shagala ne yadda cin yadda na gaya ko adabu lisani ladabi shi yajin tara ke ci ga ma ya lifi zumin kaulin illa da dai a ti ya ganda mana ya zai gana illa face malaika da ke biya atid jiyaluka annabi sallallahu alaihi sallam ga manka man yi yu'minu billahi wani yau mil akhir falyakul khairan au liyasmut kana gaji man da ce ya fari kiyami nan ga alkhairin kuma hususun annabi sallallahu alaihi wasallam ke gabe ga innal abda la yatakallam bil kalimati ma yatabayanu fiha yazilu biha fi nari ab'ad ma bayna al mashriq wal maghrib wuji wa fe gaga kalima na kalima sai e zabe ga kalima ngwaci na kalima wacce ungala za da ya gona

inna lisanal mu'mini wara qalbihi ugajin talayen mu'mini wanda zumaya ya gubo dan sai bai za a ra da an ya kallama ila gaya gan a gaga mu'mini gaya gan wa gaga tadabbara bi qalbihi thumma amdawu ga ga wuce nazari da yadda zai goyi kanu ga wuce yana wa ina lisanar munafiki a ma makalbihi a magin tare munafiki gindar da yi goro ya gugu na sai za hamma bishe yi na mu zawa bi da zari wa lamai da dabar bi kalbihi muni ya kpa gama ga kacin hago ga jama da kpawon sai bi ya gumuya so da abin da gugu ga tiya bi in tafiya tiro a da ya ya gawa ni gole gugu ga tiya ni ai bujin ya gintara dokun mini ugo alkalamu fi ma la yani ya zuga ga na to ba, mutu bi ciwa ne min yubo fudul kalami idza dai sagan aya da bu hadisi da bu sulu da bu alkhairi da bu la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wale mini aibu yakin tarawa ezu gazai ko ya gagaza majiga alkhairiya na jikiya wane ka noci za mu ci a sai gaggan noci ya e cinye man noci wani ci a sai gaggan na e za ka zana ya dogo na e za ka zana ya kukurgi na za ka zana ya kaza kaza kawai ji hankali a sashe ne ga gusashe to a rigiba to wani gane ko inda kwa kan haɗe za wancan a sai da sifa wancan ana nimanci a nan magaza ne ya neman na malu na ya bago nole kuga kulokushi wa ba da yi ni gan egbegin tara oyin wee gide nde gan begin tara oyin owa zo ni wuti gan begin tara oyin we ya guba gan begin tara oyin za guba ne she wo ja che wa ji a wani wa muna fi ti gaguta cha mu wa gan mi ba ta te ta jon gare bo go gan ajin tara on wannan ta ne je fi sa guba ne wai gan za ne kan ne gan za ne kan an ga de gi fi ta guba no guba kuno wai ji ma ba to matsayi ne za a nuna da ga zamun ci da ya bude wuje wun gobi yau da ya yi ta rayu nan ko da ji zai kada su ga zamun da yanci ko zamun ci dikiyo waje zina ko da jiri ga mana alin sa sallan maga yari ne ga mana da mini zunubin ciko ko zai da su ga mana ko ga ganga da addini ya tsoce wa mu da a nan ga news ne samun malitar ko ma la ne ni ya ta addini ya musulunci za ne ne ka zagwa ba mutu bi ci ba logic yau lagwa lulu الحسن من علامة إراد الله تعالى عن الأمر يجعل شغله فيما لا يعنيه من علامة لو قصة قوة لما يزونا يزوزو بزودين دينا فنانا ina tuba ba umartu da ciba ne kiwa ga wasu ya ba tuba ne mutu yan biyar ya gama ne da kwaji gaiwa ladabi gura da ladabi ya ki ba gashi min ne ne lagu ta zabe da ka na ezufu da ke ba da zai ye sako ne na ojo ke ba bigan na wani e e ji gbaza jin wururi wani lasa e to gbogbo yan na masu biya ga da ya ji sallah ya shazo ya ya ji talawi ya ji ko ya na yi shi ya ji walima fata na jiga kaku na tun alkhairi na zugu sai lo gangani ya yi amma ga na etu da je lo yin jijo ga lo biya yi mu ebo na zando na ga da jike ba bayin kowace wa umarji ba to ya ci ba ni wa biya ngole boye wuce a da je da a dawo ya fuyan alkiyami sai shiga al'akin lawo yau mai irin ba dum libadu na zuwa idan na mutafina masoyi shi efu alifiya ne a gashin makiriyar da inda wanda ya zai su da yan sai ci na mini ladabi shi wama ladabi yan zikiri da mu sai shiga alabi na amino tasma inu kulubu hun da la. ala bi zikirillah ya tasma inu kulubu zai sha imani ji ya ba mai ladi ta shi ya fi fahimta ya ci na lele da fifaye su ya ci ganin mai da ya tacin annabi gan a su ya fasu fazukuru ne a zukurukun e fadi ne a fai annabi sa a sanin gan matsalin da a zukuru rabu wanda zai a zukuru kan masalin hayi wani mai yiki kotun kwacin zane fasu ne bai zane fasu ya ci a nan da kotun kwacin zane birai ne bai zane ajin ajiyar yayi na wuyo walai mina da bayan zikiri jin ya zikiri ba su yi yace gaji a liyaye ma gaji a awo ma eh ma concentrate da ba ni waje zikiri na ko ya alladina amanu kurullaha zikran kasira ya ne jai ma ne fa su yi ci, e ya mai fanwe doku mini ugo su kun waga ja azkaru tufuwa luli da na wuce luli wala jawa alkibla wadda da bikirkin rani da sai ci wala da rodoci waga yi kabara ma mai ba da miliyan zikiro ko ìdàgájì e wa sallama kawai gaji zikiri wa ba zikiri wa wọ lázàwọ́ntọ̀ yẹ sallama ìdàgájì tí ó ci da alhamdulillah wa ba zikiri wọ gungayar hamakalla Wa gawo ne ladayin sallama bai zikiri na a zikiri ba ofiyo yashe fiyo ofiyo gẹ̀ẹ́gẹ̀ẹ́ri na ladayin gana amma waga yazo zo ji amfani wani da ya goya wunga ya ji zikirin ji tasabiwa da ji amfani da ya bane sahabe ji wunji tasabi na fu fi ya kuma shi wani za da ji amfani ya gwa ji amfani da ya ni ladabi ji wama ladabi yan gici ya da amu ni ladabi yan gici ya yanzu e da ni ya e kirki ya e bayan gici ya ke dai ungaji yan gici wacin bakan wa dubu ta jiya so ya ci nan ya zugi halali ya zuga da gyara abu yanzu, zufi halali ya zuga da fi haramu ma ya allazi na amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ya ne jai ma ni jina e fani e ji daga ya e kirki na mijali tu ya nona ya mai jin bo ya ce ci a bikin ga ce ci ga ya jibuta wani ni la da biyan gice ma ya zulan leguna ka mu je gice na ni la da dubo ma ya zo ji bismillah ta bubo ya zamu gibe gwalo ya zamu gi daga yana sabuna ya bani ga da hadisi Abdullah ibn Abbas alim ga ya gulam ya waye gina na san millah ga bismillah wa kul bi yamni ka jibe ko gwalo kul malika mu gi daga yana sabawo nan ni la ga jun ci yodun masukun ya da ga ala kun aya kan a ci aje yi ci ake ba mun take gema ni la da jun ci ma ezu tuce ciye izamu dabiya magoyi ne zaga sai gen gituwa daka kashi shina a ne daga la a kulu mutaki'an ne gen gici na daka ka yi gobe su kun ya zo gen gici yani be ya gwa belegi wuta ya zama ga gici jin la ya funi sun gici ba roma maga waya su da cinya cikin ba su kun ya zu lawun lawun tuya lawun jin mugalu gwaya shetan man ya zamu jiya buya to ya ci nga ji unci ma tun zo nan e da wani alima muslim ladi nga ni za sun ga inna allah ta'ala la yarda 'ala abdi yakul akla fa yahmidu 'alayha cece da biyo ruji a da ke nga jiya unce jiya e buya so kona wa yashrabu sharbata fa yahmidu kuma e ya ci unce ke jiya buya na wa magalu da jiya yi sai zan da su sai ba duwa ya zawuci ya sallallahu alaihi wasallam wa gaji ya yi ta zanu to gaji ga Allah masu imin asamani wasu man sakani Allah zanen ga yani gina Allah wuyi ji Allah zanen ga yani fina Allah wuyi fi alima muslim ga gudu ladabi shi ne lele ni ladabi shi ne lele da ni kirki ni ubobe sukun da dalele ebu wannan soji kiyamun laili ko wani sallah su hawa da lokaci a maiwa da ya fi sudu ba za su mai sallah ya shaba an dagwasa ya gaji ilimi amfani na ko mai ba ni gashi wuce baza za gangani da inu na ko za ku ba ne ko ji da ke bisharar ke lamarin musulmi jona amma da kan baza ba za ya boye yi ya a'a Wuji ma min na yi ne wuji le wuce jitu isabi tanu wulin na wuce ne daga ne ba ta da ba ne fi kirki kici mu jiwa fi guguje da kici ma lilo ya zamu dokun gangani ne tuba ji sai wa mallan da tufa la ka mu zalimu da yaji tuba na an shiga yi azalimu ya zamu ga lugon wani ne mai lafa ce wasiya wuce kikaci da yi tubo ibn ali sallallahu alaihi wasallam ga ma hakum lil musulmin ya biyu tilalaitaini walau ma yusifi illa wasiyatu maktubatun inda e wata ce musulmi ga je ga lugo wa lele ma wanda ga umaje wasiya ji mai lafa wasiya wu ki ka ni da ya lele o gamu ci masugun e ta ci o gaji wuta zu alugo azuzun yi kin kere e pin kai bana nabi sa sun gai za a wa a duk mi la firashi zando mi ne bo ga ga wa le ta ci na wa da le ci na falyan fud firashi bi dakhili bi dakhilati zari fa inna la yadri man khalfahu ko man khalfahu alayhi wala wa tuwa ya bana obi ina guta ku bana mini gobe sukun ewe tu wewe tuje wewe elefant ko da wele ma ajin aga ungofe sabo to sagara ogugo mini ugbobe masu kuwa lati lonu wala gaasonu wala kpakotu wala yan lọ kpefoji ebo hadisi ya jajiro na anibisa asim ga asirul masabiha idara kattum ya gaji ya kila shi na da ke gane cina wa agli kul abuwa ba ya mele kwaje tu wa oki wal askiya wa khamiru ta'ama wa sharab sun ji ya laye leɓi ko yi na ko ya buga wa ne gan zanuwa ce banin wa ne nan wa nuni cewa an da ta nuna cin kara ko na a da nuna kicin buwa na a da nuna gasa bele biya can ganin dole na bai shi yana wuce ko kaku ne madan wani su kuma jikin kwata bayan jina ko allah kiyaye a mai wagan waga alilo walilo ta tiya lilo ko ma na wala allah ji kami walilo na shi ne da biyan lilo ganci masu kun wala mi sun wani gani da sawaki ko bai buroshi da makilin in zama ga alilo walilo ta kafa yan gwalo ọmọláyọjọ wa aljibla mini babe masu kun wala azkaru wala azkaru ji kaimu wani ne nan ko ga bismika allahu mahmud bismika Allah mahmud wa ahya kuma ga ki asan ne ma wala azkaru ne asan ne oji ko bana nan sa sanin ya daga sanin ga alhamdulillah ji ayana ba da ma na wa ilayhi annushu Ni ja nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu